kama daga alkawarin samar da tsaro, samar da ayyuka ga matasa ko farfado da tattalin arziki zuwa yaƙi da cin hanci da rashawa na daga abubuwan da mutane ke cewa shugaba Buhari ya taɓuka ko san bai taɓuka ba. Musa Sarkin Adar wanda shahararren ɗan majalisar wakilai ne kuma mai marawa shugaba Buhari baya ya ce in aka duba tsantsar gaskiya an samu akasi da yana nasarar shugaba Buhari. An koma wajen harkar tattalin arziki babban jami'an da ke kula da tattalin arzikin Najeriya shine bankin gwamnan bankin babban bankin Najeriya ya zo ya karya darajar naira ya zo ya mai da dala sai wanda suke so ake baiwa ya zo ya kawo tsadar rayuwa ga kasar najeriya ya shi lalatar da arzikin najeriya a ƙarshe ma ya zo da takar shugaban ƙasa shi ma ba a tuhumme shi ba ba a ja kunnen shi ba babu wani gargadi da aka yi mashi ƙarshe ma dai yana nan zai kammala zaman shi a cikin ofis har ana tunanin cewa wai za a ba shi hutu domin ya tafi ko menene zai yi amma ana hargen cewa ana ba ana so a bashi dama ce domin shi gudu bar kasar Najeriya to waɗannan dai an ci baya a nan shi kuma ɗan kasuwa Jauro Hamadu Sale na cewa yana takeicin yadda ya sa rai shugaban zai bunkasa tattalin arziki amma ƙarshe bashi ke neman durkusar da ƙasar sai ka ji shi ya tafi Ingila ka ji shi ya tafi ina ka kullum yana kan girgi so saboda haka gaskiyar magana ni kan ban yi tunani ma buhari haka mulkinsa zai kasance ba tsakanin da allah wai ana bin najeriya tiriliyon saba'in kuma yanzu ma an sake rubuta ana so za a shi bashi dala miliyan ɗari takwas wani irin magana ne wannan abin bai yi daɗi ba wallahi so buhari bai nasara ba Dan canjin kuɗi a Abuja Umar Garkuwa na da wani ra'ayi na daban da ke cewa duk barnar da ake zargin an tafka shugaba Buhari yana sane kuma yana ɗaukar matakai iya iyawarsa don daidaita lamura. Malam Mansur barin da ka taɓa magana guda ɗaya wallahi tallahi duk dukkan bar da aka gani cikin gwamnatin Buhari ba wani abu bane ba Allah ne tona asirin 'yan siyasa shugaba Buhari yana tsaye yana kallon su katakar barin ga maka da haka wannan al'amari gaba daya kawai Allah ubangiji ya gwada mana cewa siyasa ma kamar karshen ta ne kawai yazo saboda ba wanda zai shawo siyasa a rayuwarsa inda wannan shine siyasa tun hawan sa karagar mulki a 2015 shugaba Buhari wanda ke tinkaho da goyon bayan talakawa kuma har talakawan kan tara masa gudumawa don daukar nauyin kamfen yayi alwashin ba zai ci amana ba ni dai ba zan ci amana ba ba kuma zan ga an ci amana ba in kyale zan yi aka kokari shin shugaba buhari ya ci amana ko bai ci amana ba wa'adin mulkinsa ya zo ƙarshe kuma tarihi za a jira a ga irin adalcin da zai yi masa nasura da mailika ya murar amurka daga abuja najeriya